Ƙarfe Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa kotu ta sallami mambobin kungiyar Actis Niger bayan da suka share tsawon kwana 25 tsare a gidan kaso. A yau ne aka buɗe kasuwar baje kolin kayayyakin ayyuka hannu na mata a karo na goma. A rahoton muna musamman muna ɗauke da ƙarin bayani akan yanayin halin da asibitin ayaru take ciki. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Alƙalin shari'a ya bayar da sakamakon shari'a da ta shiga tsakanin gwamnati da Abdulaziz Abbas da wasu mambobi biyu na ƙungiyar Actis Niger. Alƙalin ya sallame su ne a yau da safen nan bayan da suka share tsawon kwanaki 25 a tsare. ga abin da ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda yake karewa wato Ahmed Amadu Bakin Bature yake cewa hirarsa da Tana Ahmed Fude sai mu saurare shi eh, yau juju ya ba da sakamako cikin wannan harka eh, ta abdulaziz abbas da sauran abokan aikin nashi to su dai abbas abdulaziz da wancan biyu wanda suke actis niger juju ya ce ba su da laihi ko guda wani zancen hitowar da suka yi an ce ba bisa ka'ida ba ne a shi juju ya ce a ka'idance ne suka hito sun yi tambaya an ba su eh, incin su hito bisa wannan ne suka hito kenan ba wani laihin da ake dora musu kenan ya ce duk wani laihin da ake nema a dora musu ba su yi shi ba saboda shi ne ya ah, kenan shi babu wani abu da yake rike bisa su sai dai a sake su abubuwan su da aka amshe kamar mota shi da wani eh, takarnan gidan shi an ce a maida mai da shi dai nake ya gaya muku a yau kuma wannan abu eh, ya yi kyau saboda shari'a in tana ɗauka wannan hanya shi mai kyau ne kuma yana kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa. Abin tuni dai Abbas Abdulaziz da abokaninsa biyu wani sun shirya wani taron gangami ne a ranar 29 ga watan Oktoba, abin da ya shayo ba ta kashi tsakanin masu taron gangamin da kuma jami'an kwantar da tazoma inda aka tsare su a ranar 30 ga watan Oktoba. A yau da safe ne aka buɗe kasuwar baje kolin kayayyakin ayyuka hannu na mata cewa da safam a karo na goma a nan ya mai, a maudu'in wannan shekara shine farfado da al'ada wani ginshiki na wato ta ayyuka hannu. Ga fassarar rahoton da Rukayar Abdulrahman ta haɗa muna. A gidan da ake kira Palais de Venefigie ne da ke nan Yamai aka yi bikin kaddamar da kasuwar baje koli ta kasa da kasa karo na goma na kayayyakin ayyukan hannu na mata yau da safe inda babbar daraktar ma'aikatar safen Maryama Ahmadu ta yi wannan jawabi. Bikin wannan karo ya kasance wani muhimmin mataki ga ma'aikatar safem haka kuma tana nuna wata shaidar haɗin kai da aiki tare na misali tsakanin masu ruwa da tsaki na bangaren aikin hannu. Aikin hannu wani abu ne na ƙwarewa ta musamman da ya kamata mu kiyaye mu bunƙasa domin yara mai yan gobe. Ministar Al'umma Dr. Amadu Aisata, wadda ta yi tunasarwa a game da sakamakon kasar bashe kolin ta bara, ta yi fatan ganin an samu kyakkyawan sakamako a bana. Sakamakon safin karo na tara ƙasashe 25 ne suka halarta, sannan aka samu halarta 1,200 da suka yi baje koli, da kuma samun kashi 69 cikin 100 duka mata. mutane 120 suka yi kallo kana kudin sefa da aka samu biliyan 1 da jika 400 game da wannan karo mun bayyana fatanmu na tattara masu kallo fiye da 1,500 ƙasashe 35 masu kallo 140 da kuma kudin shiga na fiye da biliyan 1 da miliyan 500 dangance da wannan kasuwar bashe koli karo na goma za a gabatar da tararrakin mahawara biyu ɗaya ta jibanci baiwa mata masu ayyukan hannu yancin cin gashin kansu a ranakun takwas da goma ga watan disambar mai kamawa a otal solix da ke nan yamai A yau da safe ne aka kaddamar da suma ayyukan karɓar marasa lafiya a wato katafariyar sabuwar asibitin da aka gina a nan yamai Dr. Umra Mamman, daraktan asibiti ne, ya bayyana haka a yayin wani taron manema labarai da suka kira a safiyar yau. Soma ayyukan sabuwar wato wannan asibitin yana zuwa ne fiye da shekara ɗaya da shugaban ƙasa ya karɓi asibitin bayan da aka kammala gina ta. Wannan babbar asibitin ta kasance ne a cikin da'irar yamaita ta biyu, kuma ta kumshi wato gadashen marasa lafiya ɗari biyar Ga abin da wato dokta na babbar asibitin yake cewa sai mu saurare shi. a halin yanzu service kin da muka buɗa akwai service na anesthesia reanimation urgence abin da ke kula da duka harkar wani abin da ya zo a gaggauta haka da na medicine intern abin da ya shafi duka kamar cuta ta ciki cikin jikin ɗan adam da service na harkar traumatology orthopedic wanda ya shahi kamar harka wani kariya haka da sauransu akwai kuma sarbisi na cardiology wanda na ce muku yanzu za a yi aikin shi da sambar insha Allah abinda duk ya shahi fanni na ciwo na zuciya fannin na zuciya gaba ɗaya bayan su akwai kuma sarbisi na ido da na abin da ya shahi da baki da hanci da kunnuwa yana da amfani a san hospital da reference gidan kowa ne gidan kowa ne nigerian maciyar namiji babu wata matsala wanda duk ya shirya yakan iya zo Haka dai a cikin ayyukan tafiyar da wannan asibitin ana shirin ƙaddamar da wani gangami dangance da abin da ya shafi cututtuka da suka shafi zuciya da zai gudana daga biyu zuwa tara ga watan Disamba na wannan shekara. Gwamnan jihar Maraɗi a jiya ne ya kira wani taron tattaunawa domin tsayar da wa'adin da za a sake gonaki. Taron ya haɗa ɓangarori da dama da abin ya shafa, inda suka tsayar da ranar 31 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a sake gonaki. Wannan matakin zai bai wa makiyaya damar hucewa a yayin da manoma suka kammala fida albarkatun gonarsu da kuma kaucewa rigingimu da ake samu tsakanin manoma da makiyaya kamar irin abin da ya faru a karamar hukumar mai shirgi a ranar litinin din da ta gabata. Ga abin da Dr. Sumaila Amadu, darakta na jiha da ke kula da kiyo yake bayyana wa Muhammad Maman sai An tsayar da ranar 31 ga watan Disamba a matsayin ranar sakin gonaki a duk faɗin jiha. An tanadi shawarwari kamar haka. Na farko hukumomi su duk yadda ya kamata su rike dabbobi da ke fitowa daga arewa a inda suke a halin yanzu. Su gudanar da sintiri domin yin rigakafi da faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya kafin ranar sakin gonaki. Na biyu a gudanar da waye kai ga al'umma dangane da mutunta wa'adin sakin gonaki da zaman lafiya tsakanin al'ummomi. Na uku an buƙaci kwamiti ya gudanar da aikin faɗakarwa a jihar Maraɗi da kuma matakan da aka ɗauka domin riƙe dabbobi cikin ƙasar Nijar har zuwa wani lokaci. A ƙarƙashin tallafin wata ƙungiya da ke dafawa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka a kan tsarin iyakoki, ƙananan hukumomi goma sha uku ne da suka da suke da iyakoki waɗanda suke cikin jihohin Tawa, Doso da Tilabiri za su amfana da wani tsari na samar da takardun haihuwa da katocin shaidar zama ƙasa, wanda aka soma a ranar Litinin a Dogon Dutse. Gummai wato Gamma shine daraktan da ke samar da takardu na ƙasa ga abin da yake shaidawa wakilinmu Abdulaziz Danyuna. Manufar wannan shiri shine sauƙaƙawa jama'a da dukiyoyinsu kai da kawo akan iyakokin da suka hada mu da Najeriya. Za a tanadi takardun ƙasa domin al'ummomin ƙananan hukumomi goma sha uku na jihohi uku, Tilibiri, Tawa da Doso. A duk kowace ƙaramar hukuma, kotu za ta tanadi takardun aihuwa dubu, sannan ofishin 'yan sanda ya tanadi katin ƙasa ɗari biyar. Kenan tawaga ce da ke ƙunshe da ma'aikata iri daban-daban domin baiwa mutane damar walwala akan iyakokin da suka haɗa mu da ƙasa kasashe makwabta A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne 20 ga watan Nuwamba, ɗaliban jami'ar Tawa suka shiga ajujuwa domin soma ɗaukar darussan karatun shekarar bana, inda a gaban gwamnan jihar Tawa ne wanda ya sha hankalin ɗalibai, tare da yi musu fatan kyakkyawan shekarar karatu. Daraktan jami'ar ta Tawa ya yi wa wato wakilin muƙarin bayani, inda ya bayyana cewa ya gamsu da sakamakon da aka samu duka da yake an yi wato watanni uku na yashin aiki ga abin da yake cewa. avec euh, les efforts euh, de tout un chacun. Tare da kokarin kowa da kowa, wato shugabanni, kwararru, malamai da dalibai, mun samu mun rage aikin da ya saura. Domin haka yau muka yi shiga makaranta ta 2017-2018 a hukumance. A jimilce fiye da kashi 86 cikin 100 na dalibai suka yi nasara. A aji na uku muna da fiye da kashi 95 cikin 100. A aji na biyu muna da fiye da kashi 93 cikin 100. A aji na farko mun kusanci kashi 80 cikin 100. Idan muka muka kwatanta wannan sakamako da yanayin da ake ciki, ana iya cewa an yi nasara. A yau da maraice ne za a buɗe wasar kokowar gargajiya a falmai da ke cikin jihar Doso domin wato yin takaɗe da rairaye domin zaɓar zarata 'yan kokowa da za su wakilci jihar ta Doso a kokowar gargajiya da za a gudanar a sandar a wannan shekara. tsawon sati ɗaya ne 'yan kokowa na jihohi takwas da ke cikin yankin doso za su yi suna kecire ni inda a cikin 'yan kokowa 25 ne za a zaɓi waɗanda za su wakilci jihar ta doso ga abin da wato prefet ɗin falmai yake bayyanawa abokin aikinmu Game da shirye-shiryen kwamfular fidda gwani ta jiha za mu tara dukkan jihohi takwas na doso a falmai inda za a fafata a tsawon mako guda domin fidda tawaga guda mai kunshe da 'yan kokowa 25 da za su wakiltar jihar doso a gasar kokowa ta ƙasa a zandar. Zuwa wannan rana jihohi bakwai ne suka iso ana jiran loga a karan farko ne muke karɓar wannan biki komai yana kammala sosai domin nuna bambanci da sauran bukuku. kuwa tuni mun fara hangen shirye-shirye na gaba inda muka tantance wakilai 25 na jihar Dosu da za a kula da su a Falmai. Mun tanadi dukkan abubuwan da suka dace domin ganin waɗannan 'yan kokowa sun shiga cikin yanayi mai kyau ta yadda za su samu zarafin wakiltar jihar Doso sosai a Zandar. fasarar babban wato babban sakatare na ƙaramar hukuma falmai kenan wanda mamma ada ya fassara muna. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu za mu shiga kai tsaye a cikin rahotonmu na musamman. Babban asibitin ayyaru da ke cikin jihar Talabiri tana kula da jama'a da suka kai dubu sittin da hudu da suka kamshi ƙananan hukumomin ayyaru da inates. inda suna da asibitoci hudu da wasu gidajen shan magunguna goma sha ɗaya a cewar darakta wato na wannan asibitin abdullahi guba kwai babban likita na wannan asibitin gidaje shan magani biyu ne aka rufe saboda rashin tabbataccen tsaro inda har ma jaman kiwon lafiya ana yi musu barazana ga dai hirarsa wadda ta haɗa shi da adama da waki sai mu saurara dans la commune d'Inates, a une case de santé où l'agent avait reçu des menaces A yankin karamar hukumar inatas jami'in wani gidan likita ya samu barazana daga 'yan bindiga daɗi, saboda haka hukumomin yankin da na jiha suka ɗauki matakin rufe gidan likitar. Kuma ba da daɗewa ba, wasu 'yan bindiga sun zo gidan likitar garin Garai, kusan Ayeru, inda suka tilasta ma jami'in likitar ya basu su magunguna. Dole ya biya musu bukata domin ya tsira da ransa. Ta wannan dalili aka ɗauki matakin ɗauke jami'in likitar sai ba bayan ƙura ta lafa a yankin musamman da yake akwai bayanai da ke nuna cewar 'yan bindigar na neman jami'an kiwon lafiya domin su kula da mutanensu da suka ji rauni cikin da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya